gwagwarmaya. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkanku da jimirin zaman jiran zuwan wannan shiri na gwagwarmaya. Shiri mai zakulo fitattu ƙwararrun mutane domin su zo a fa'idantu da irin gwagwarmayar rayuwarsu. Musamman kamar irin dattijan da kuka gamu da shi a shirin makon da ya gabata. Wato ɗaya daga cikin manya-manyan jigogin harkokin siyasan arewa wanda kuma yanzu su ne jigogin siyasar najeriya baki ɗaya daga arewa in mun ga dama mu ce wanda ke wakiltan jihar kaduna dr ahmed tijani ramalan mai kafafen yada labarai a wannan ƙasa dr ahmed barka da zuwa to muna fatan dai ka zo lafiya kuma ah. ka san inda baka tsaya haka ne <laughs> wal mun tsaya a kan maganar NRC. Yadda shugabancin jam'iyya yake da muhimmanci a lokacin hmm. da kuma yadda ake tafiya da 'yan siyasa aka san mutuncin 'yan siyasa aka san wato mutuncin al'umma da suka kawo gwamnatin siyasa. To, tun da ake siyasa ni dai a kasan nan. Ba taɓa siyasa kamar wato na NRC da SDP ba. Wanda ya baka sha'awa. Ya bani sha'awa kuma aka tafiyar shi ne fa dan a lokacin ko kai gwamna ne ko kai shugaban kasa ne kamar da aka yi lokacin mpn kamar da muke gani yanzu wallahi gwamna ba shi da wani fawa kan jam'iyya sai abin da ita Esko ta jam'iyya ta sartar wato ku shugabannin jam'iyya ku ke kiran gwamna muke kiran gwamna ne ka faɗa da ƙarfi lokacin shugaban karamar hukuma sai dai ya je ya jira shugaban jam'iyya na karamar hukuma kamar kansula ya saurari shugaban jam'iyya da ke karamar hukuma da ke mazaɓar shi haka ne ina ciyaman na NRC da jikan dabalere. duk lokacin da kira mitin na jam'iyya ko na esco ko na kokas haka duk ciyamomin local government nan za a zo a zauna ga gwamna sai abin da aka zartar shi za yi saboda haka wato tafiya cewa da yake in ka duba da abin da ake yanzu sai ka cewa ai shirme ake yanzu so ana tafiya na nrc kamar da ka sani sai aka zo aka samu abin da zan ce ah, ko jiyo mulki zan ce amma dai zuwan abacha na'am wato lokacin da shi gwamna ah, shugaban kasa baban gida ya ga cewa magana ta zarce ba za ta yiwu ba kasa tana tangal tangar saboda rikicin juntuwar to amma kada mu tsallake mu zo gurin eh. saboda akwai wata magana hmm. domin jam'iyyar ka ta tsaye da ɗan takarar shugabancin ƙasar nan tofa ya yi neman shugabancin najeriya hmm. kuma sdp ta tsaye da nata hmm. wanda shi shine abiola an yi gwagwarmaya a wannan takara kila za ka tuna da wani abu da ya faru wajen zaben tofa da abiola a jihar kaduna kana ganin jam'iyyar nrc ita ta ci zaben ta to a gaskiya tun da ake zaɓe a najeriya ba taɓa zaɓe wato abin da ake cewa free and fair ba zaɓe na gaskiya kamar zaɓen abiyola tofa ana ashirin na ciyaman na jam'iyya aka yi wannan zaɓen mm. kuma kusan zance nrc ita take da rinjaye tafi kowane tafi sdp wato yawan gwamnoni a lokacin kowa ya ɗauka a wannan zaben ba abin da zai hana nrc wato bashir tukucin zaben in najeriya suka fito ranar zaɓe ran asabar kwansu da kwarkwansu eh. ai tun daga karfe goma zuwa sha ɗaya na fara jan a jikina da mutane suka fara fitowa kaga ƙuri'a na ta zuwa da ma'aikatan gida da mutanen gari da jama'a da daga ko'ina mm. to wannan ya nuna karara cewa wato abubuwan da ake cewa na kabilanci na addini mm. ko wani kabilancin wato yare ko wani abin nan bai amfani a wannan zaben ba na nrc sdp eh, eh, ka duba da abin nan dan sdp ne berebe hmm. ne musulmi ne baba gibe musulmi ne bashir tofa dan arewa ne hmm. musulmi kuwa amma kuma mataimakin shi kirista ne shi kirista ne amma duk ba ce wannan musulun musulun tiket bane wato musulun haka aka fito da aka fito da announcement hmm. bayan zaɓe aka ce a dole a ci duk sun bi. a ka kana ji kana gani duk da rinjayen ku na shugabanni ka da NRC a wannan jihar saboda irin abin alheri da marigayi a biyo laye ga 'yan Najeriya wato bari baka wani dan labari a da ban taba sanin abiola ba kuma allah kan bashir ne ta masu le dan ne ta masu muna jirgi za mu tafi london sai muna cikin first class sai abiola shi ma na cikin jirgin inda na zon baka dan abubuwa na alheri da ke mutane mm. to akwai wani abokin ba zan sunan shi ba ina da wata matsala don yana kai kaya kasan waje wato export eh. to sai aka nemi shi ya je wani dan bayani a london mm. sai muka ce bari maraka shi wallahi muna cikin jirgin abiola bayan minti arba'in jirgi da hu Nigerian Airways ya zo sami ce a, ah, yan bayan matasa me za ku je ku yi Allah da muka ce a ba za mu je dai ga wani abokin mu yana da wani dan matsala na harka da yake da wani kamfani eh, kan na kwangila ya tura wasu kaya kuma ana ganin kayan basu da kwaliti saboda haka ana neman shi je wani cikakken bayani cikakken bayani hmm. ya bada wani kuɗi ya ca ah, don Allah ku matasa ne me yasa za ku rinka sa kanku a wannan ya ce to in muka sauka duk abu ko nawa ne kuɗin wannan kayan da ake nema ya biya shi a shi zai biya alhamdulillah wallahi kaman wasa kuma lokacin ba ma takara yake ba takara ba kuma kuma muna cin muna sauka muka je eh. a gama a girman din sai muka mishi waya sai tura ka biya wannan kuɗin ya ba ku lamban wayan shi ya ba lamban wayan shi to shi sa da a dole ci zabi wallahi ba jima baki ba don hmm. mutum ne da ya taimakawa al'ummar Najeriya musulmi da kirista da kowa kuma kowa naka kowa na shi ne so alhamdulillah ya haka aka je zaben nan hmm. ya kada bashir tofa muna ji muna gani a kano ya kada shi a yawancin duk jihohin mu na arewa su ne naku to abin alajabi ana cikin haka sai aka kawo maganan cewa yawa ah, gwamnati yawa to wannan bana son shiga cikin wannan maganan a yanzu wata siyasa ne da ta safi soja ayi wato mutane sun bakin cikin wannan abin kuma tun daga lokacin aka fara samun cikas a tafiyan siyasar najeriya daga nan da gwagwarmayar siyasar najeriya ta fara samun babban matsala to bari mu tsallako tun da ka ce ba za ka shiga na bangaren ba to bari mu koma bangaren da kafi karfi a ciki saboda an kawo wasu jam'iyyu bayan tafiyar na csdp an samu su dpn an samu dpn an samu uncp da uncp Grassroots Democratic Party ce. Ga dai jam'iyyu nan da yawa wanda mariga yar aduwa ma ya ba da gudunmawa a kansu. Shehu. To. <laughs> Muna cikin esko na NRC. Yawa. Sai ga shi nan wani mun waya ya ce kaji abin da ya faru ce ban sani ba. To. Ya ce ai an tumbuke gwamnatin eh, Eh, nrc eh, shanakan kenan an tura ta kuma shanakan tunda baban gida ya sauka ya ba shanakan rikon kwarya sai wata uku a eh, jama'a abacha ya zama shugaban kasa zuhawar shi kasan sai yi musa komai sai ka rasa to juyin mulki za ka kira shi <laughs> ko ko karɓe mulki to shi ne kowa ya koma gida ne kowa ya koma cikin tagumi to ana nan kuma sai aka fito da wannan tafiyan wato jami'i guda biyar nan da ake ce musu NRC da eh, sorry DPN ah, eh, da UNCP mm. wanda makarfi ya fara da in ban manta ba a lokacin da fari da ya zo ya fara ma a UNCP din ne a dpn dpn ya yi an yi baka labarin shugaban siyasar makarba ni na sake dawo aka mai da ni shugaban jami'a na jiha na uncp a lokacin a lokacin da aka yi tafiyan eh, abacha ni ne shugaba na farko na UNCP um, nan ma zaɓe ka shiga kuma kashi nan ma aka zaɓe na zama shugaban jam'iyyar UNCP karo na biyu na'am ana kaza kaza kaza kaza kaza mai girma sanata kuma tsohon likitan shugaban kasa shagari shagari na duk wato shi sa aka ce mutum na nashi Allah na nashi Iko Allah ya fi zama iko aka zo ana tafiya shi makarfi yana TPN da su Umar Gana mu ne dai ake ganin cewa in ma aka yi zaɓen mu ne za mu ci kuma duk manuniya ya nuna cewa Dr. Tabiru shi zai zama ɗan takara to <laughs> aka zo zai zama ɗan takarar gwamna zai zama ɗan takarar gwamna to kasan a lokacin da an taɓa sa ce akwai umarni daga sama a lokacin abinci kenan ana siyasa amma wallahi baka isa ka ce za ka yi wani abu dole sai an ba da wani umarni wani turanci mai suna wai if you not now a wato turanci shine eh. order from the top shikenan sai aka zo sakon umarni daga sama daga sama ana nan ana tafiya za ka ce ai ya kamata eh. in zo abuja ta zo abuja ba zan faɗa sunaye ba aka ce akwai jawabi mutanen sama suna son wani ya zo shiga cikin jam'iyyar uncp to fa to muka ce mudan gashi mun gaba tsarin mu da su tafi da zai madan takara ya ake kuma za a zo a wannan lokaci ana gaf da za a yi primaries sai a ce mana kuma ga wanda zai zo aka zo aka ce ai ga wanda ake so makarfi ta aka ce zan makarfi kuma za a turo shi zo sami na gida to na dawo gida na gida makarfi ya zo ya sami na a falo na mm. a dan marlaro ya ce to shi fa an ba da umarni zai shiga cikin jam'iyya kuma zai takara na ce to alhamdulillah kaga yadda makarfe shi koyi takara kenan um, to amma a uncp ne ya zama ko a dpn ya so ya takara na ya so a dpn amma ya kita dpn ba ta da farin jini a lokacin da ya dawo ya takara ma ba zai ci ba an riga an duba ma zai ci zabe a uncp zai ci zabe to sai aka zo nan abu dai kuma ya zama abu abu ya zama abu siyasa ta gamsari yawa sai aka zo a gama duk wannan shirman na AUNCP da DPN aka zo shin wai da gaske ne lokacin na abacha abacha mutu sai ba mu iya takara da shi kafin ya mutu sai ba magana takara da abacha lokacin ai da a lokacin wani dan sanda ne tsohon inspector general wanda ya fito daga katsina MD mm. Yusuf. MD mm. Yusuf shi ne eh, kadai ya iya takara da. Shi ne takara da shi haka ne. To shi ne nake so masu kallo mu inta mu gane. Mm. Shin da gaske ne lokacin ku jam'iyyu ku da kanku kun san ba wani dan takara da ya ya takara da wannan shugaban kasa na wannan lokaci. Kwarai da gaske. A yi ce maka duk wani abin da ake a lokacin kana shugaban jam'iyya ana baka oda ne daga sama. ba kamar da muke lokacin nrc ba to allah da ya kunsa sai zo ɗauran abacha aka zo ma duk tafiyan ta zo ta rukuje aka zo tafiyan pdp ah, aka zo 1999 aka kafa jam'iyyar pdp da sauransu da sauran jam'iyyu mm. to a ciki wanda jam'iyya ka shiga to a lokacin ah, yawancin da muke uncp mm. sai muka shiga pdp na'am kuma na ɗaya daga cikin delegates wadda suka je jos a lokacin ni nake wakilcin wato kaduna local government muka je jos aka yi taro na ƙasa aka fito da general olishimin obasanjo wani abin sha'awa lokacin nan mm. an ce yawancin jam'iyyu da duk wani taro da za a yi amma fi son saboda zaman lafiyan da ke filato mm. a je jos a je jos to amma bari mu ji gaba sai aka ce shi mai girma shugaban kasa na mulkin sojan na da bayan mutuwar marigayi murtala olusegun obasanjo ya zo ya fito daga kurkuku zai kuma zo ya takara a jam'iyyar ku ta pdp ta pdp to ku kuka jawo shi ko abin ya e to ai in ka duba yadda abubuwan suka faru mm. ah, kamar yadda na gaya maka yadda aka rushe zaben nan na bashir tofa da abiola abiola shi ya ci zaɓe yadda dai sojoji dai suka ta hana ruwa gudu yawa saboda haka sai aka ga cewa akwai wato problem wato tashin hankali da mutanen wato da yarbawa su suna ganin cewa an musu ba daidai ba dan su ya ci zaɓe an hana to da aka zo wannan sabon tafiya lokacin shi wato general abdulsalam abubakar shi ya zama shugaban kasa a lokacin bayan rasuwan eh, wanda ya ah, alkawalin wata tara zai yawa kuma to sai da ya kamata mm. dan a samu zaman lafiya a najeriya a duba cikin kasan yarbawa a samu wane ne zai fito dan takara to shine na ji su shugabannin najeriya a lokacin da na mm. arewa mm. suka ga cewa ai ya kamata a fito da obasanjo tunniki mutum ne da aka sani ya zamani ya yi shugaban kasa tare da marigayi shehu yar'adua kuma an zauna lafiya da mutanen arewa aka kira mu shugabannin siyasa a lokacin cewa mu je jos a je a yi campaign a tabbata an je an zaɓe an zaɓe shi zama ɗan takara ka ga yadda ya zama ɗan takara kenan amma lokacin na ranka daɗe ina ga akwai yarbawa su suna da nasa tsarin mm. domin mm. in ban manta ba olufalaye mm. su shi ne eh, ainihin nasu eh, ɗan takara olufalaye shi ne nasu amma kuma 'yan najeriya gaba ɗaya lokacin su kuma sun ce ga wanda suke so wannan ya nuna wato siyasan kudu maso yamma tun asali in ka lura in ban da wannan gwamnatin da ake ciki yanzu hmm. na lokacin da Allah ya kawo Buhari a jam'iyyar ANC eh. a wannan da ake ciki yanzu jam'iyyar jam'iyyun Najeriya ba su taɓa tafiya tare da yarbawa ba domin su sukan tsaya ne su bi ɓangare ɗaya ta sadara ko a lokacin ma da muka aka fito da Obasanjo eh. a matsayin dan takarar PDP ai su mutanen su ba zabe shi ba arewa ne suka zabe shi kuma arewa suka ya sa suka arewa sai ko yankin yawa can kudu a so da yake Alhaji Kon shine mataimaki hmm. shi sa ya zama shugaban kasa ni kuma a lokacin da aka dawo aka sa wato campaign wato kwamitin yakin zabe sai a lokacin sai na zama wato shi ne coordinator na Obasanjo hmm. a wato ah. Kaduna Central senatorial zone na wannan zone din na wannan zone din wato kai ne ke kula da yankin arewa maso a kaduna central kenan ita kaduna ne eh, kaduna central eh. saboda haka aka dubga Allah ya bamu nasara Obasanjo ya ci zabe da Obasanjo ya ci zabe alhamdulillah kowa ya koma ana jiran me ya kamata a yi wato 1999 eh. kenan 1999 in ka tuna wato dai pdp pdp ta ci zaɓe yan ban manta ba pdp ta zama da gaske ne nan jauran npn haka ne tunda ku ne dama ƴaƴan MTS <laughs> ku ne NRC sannan kuma kuka dawo PDP a lokacin tana PDP ba yanzu ba <laughs> to ja mu to ana nan an kafa an ga rantsar da Obasanjo makarfi kuma a jihar Kaduna ya zama gwamna ya zama dan takara ya ma zabe ya zama dan abin nan tun yake ya dauko structure namu na UNCP Ya a kanta ya ci zabe to muna zaune muna jiran irin wato sakamakon da ya kamata mu kuma yan jam'iyya yan siyasa za a mana tunai ka san shi daɗin siyasa kana jira ne in aka je aka ci zaɓe eh. to dole a zo kuma a duba su wane ne jaruman wato ko ci ladan kuturu ne zo ne biya abin nan to ana haka eh. <laughs> wato Allah da ikonsa ina gida wata ran a lokacin ba riga an mikawa obasanjo mulki ba a 29 ga watan mayu eh domin sai da aka kusan yan watanni da watanni ana abin da za a da gwamnatin ko ba za ma bayar ba sai gashi a gwamnatin soja mai tafiya a lokacin wato na abdulsalam sai aka zo aka yi mitin na karshe na wato majalisar zattarwa na soja a lokacin mm. an fusi ruling council sai suka zartar cewa za a kafa wata kamfani wata um, ma'aikatan gwamnati a Legas. Oh. saboda ana samun matsala sosai mm. a tashin jiragen wato jirgin najeriya gaba daya jiragen ruwa jiragen ruwa manyan nan wanda dama kuma sana'an kani ana samun matsala sosai da ma'aikatan mm. wato masu aiki a tashoshin don sai zama kamar yaki ne tsakanin wato yarbawa opc da inyamurai su kowa na neman wato ya dau control na wato tashan tashin wato tana karkashin wani bangaren kabila wani union haka mm. to shi ne suka to ya kamata a kafa wato wani agency na musamman da zai zo maganin wannan to shi suka zartar da wannan wato ran goma sha biyar ga watan mayu ana sauran sati biyu kamun obasanjo a bashi mulki to wallahi a ranar da aka zartar da shi ran laraba ba zan manta ba eh. na je gona don a lokacin ana zuwa gona ba kamar yanzu ba eh. na dawo sai mata ta ce ah ai ministan sufuri wani rear admiral festus fobani na wato eh, gwamnatin abdulsalam ya ma waya ka nan ya ce don allah da inda kake yana so ya ganka na ce ah, to hajiya saboda Allah sauran sati biyu gwamnati ta gama ta tashi aiki mai kuma minista zai ma mutum sai ce a ah, kai kuma dai ai minista minista ne ai ko ana gobe inda minista na kiran ina iya baka wani abu na ce to shi kenan tun nake abokiya ne mun zauna a fita da shi na tashin tafi na je ofis dinsa a nan federal secretary an riga an rufe saboda ya kusa gab da lokacin da za a mika milki ga hannun eh, wato obasanjo saboda sha'anin tsaro sai an ce duk wani eh, ofis na secretary a rufe sai aka ce in je npa ofis din npa in same shi ina zuwa sai na ga an taru ana irin wato jawaban bankwana wato minista zai bar zai bar office ah, ni mai kano wannan wajen ina dan siyasa ne yake neman sai da aika mishi da note na ca ah, mai girma minista ka ce in zo gashi na ga ka da jami'an gwamnati eh. ni ina maka ina maka sallo yawa za a yi ma liyafar bankwana bankwana sai ka ni ina waje in an gama zan jira ka gida sai a ah, in shigo na shigo ga manyan jami'an gwamnati zaka ce a kamun kujera sai aka min kujera kusa da minista a ca ah, ni ko wa wanne da aka gama wannan liyafan da abubuwan da ya kamata a faɗa na minista zai tafi za a rufe da addu'a sai minista ce ah, akwai abu ɗaya da ya kamata yi mm. kamun ya koma gida ya bar aikin gwamnati ina so ya kaddamar da wato kwamiti na musamman wato board na joint labor industrial council wani ma'aikata ta musamman da gwamnatin mulkin soja ta kafa don ta kawo zaman lafiya a tashoshin najeriya tashoshin jiragen ruwan najeriya ah, to ni lokacin ma nake faɗa ba ban san ma abin da ake nufi ba to da ya tashi sai ya fara faɗan sunayen wato da za su zama su suke bot sai ya ka fara daga ƙasa sakatare kaza memba kaza can da ya gama ciyaman ɗin wannan bot ɗin shine executive chairman din wannan board din shine Alhaji Tijjani wajen. kai kuma ga ka zo da baka zama wallahi kusan nisa ya ne a kunkuje rami abin da baka tsammani za a baka ba Allahu akbar to kaga ta ba ka nema ba amma an duba wahalaka a wato kamun a tafi sai suka zo da sojojin aka ce a nan tuniki ana rigima tsakanin wanda ya cancanta yarbawa ne da inyamurai mm. ya kamata a samu wani daga arewa wanda yake da experience na aikin tashan jiragen ruwan najeriya da za a bai chairman don ya zama kamar wato neutral kenan eh, wato a zama an raba gaddama a raba gaddama to kaga dalilin abin da yasa aka duba arewa lokacin aga cewa to gashi nan ai akwai wani dan alhaji Tijjar wani alhaji rabalan eh. da yayi aiki a port din kuma gashi ina nan ina ina Kaduna kuma gashi dan siyasa to kaji dalilin abin da yasa zama chairman kenan kuma alhamdulillah na fara wannan aikin ne shekara hudu muka gyara duk abin da matsalolin da yake wato tafiyar da yake faruwa a nan tashin jiragen wato ruwan Najeriya aka kawo zaman lafiya aka kara ma wani shekara hudu ni shekara takwas to a cikin a cikin gwamnatin ta eh, Obasanjo kuma mamaki kuma baka sani ba duk da cewa ba gwamnatin PDP ba ce ba gwamnatin PDP ba ne ko gwamnatin PDP a lokacin ta sani gwamnatin soja ne amma gashi duk da bautawa da muka wa PDP muka kawo gwamnatin Obasanjo sai gashi gwamnatin PDP ta jihar Kaduna a lokacin ta dinga mukarkashiya yadda za a cire ni har magana je wajen an cire ne har magana je wajen obasanjo obasanjo ya kira su ya ce kai jiman wannan faɗa na ne surukin janar hassan ne mhm. saboda ka ɗanmu ne kaga cin janar kawai kenan amma ba irin munafincin da ba yi ba to da aka zo aka gawa na shekara takwas mm. na gama lafiya sai shi obasanjan kuma ya sake bayan wani sabon aiki na hada wato kamfanin da na Eh, na shugabanta na shekara takwas wato jamadic eh. da national maritime authority sai aka hada suka zama masa ni ne ciyaman na farko sai aka fara baka aka fara wannan ne wata bakwai sannan aka saukar da ni na dawo gida na kafa ah, ah, ah, gidan rediyo uban gida aba shi wannan ya sauka wannan baka tsananin ya hau ga yi umar ya kenan yawa ya zama shugaban kasar yawa na dawo gida najeriya arewa kaduna na ga to me kamata na yi ce to tun da ba mutanen arewa kowa zan su da san jin labarai sai na kaba gidan rediyo shi ne libaɗe da harkokin gwagwarmaya na mm. gashi har yanzu mm. da kai ake damawa eh. ya ake ka shiga jam'iyyar apc to da kai dan jam'iyyar PDP to a gaskiya barin baka wato abinda mutane da yawa ba sani ba duk da lokaci a gure a gurguje yawa a gurguje eh. da muke cikin tafiyan PDP eh, da aka zo maganar shugaban kasa to sai na ga waɗansu abubuwa da na ga ake yi da in mun kyale mutanenmu na arewa za su shiga cikin tashin hankali kowa ya san cewa Allah ya ba Jonathan mulki mm. amma arewa ita ta tsaya mishi mu muka tsaya don kabilan da ya fito ina ji dukkan baska dubu yawan su ba su kai dubu ɗari ba kuma a matsayin shi na mataimakin shugaban ƙasa wanda Allah ya ɗauki to amma Allah da ikonsa da ya samu sai kuma duk da alƙawarin da aka yi da shi a rubuce cewa ba zai sake neman takara ba mm. sai gashi kuma aka zo ana ta munafinci zai nema takara sai na gani ba zai wannan shirman da ni ba na tashi ne samu namar sambo da ce wannan jam'iyyar taku na bari ni je na samu jama'a aliyu muhammad tuniki yana ɗaya daga cikin yayan jam'iyya mm. kusa na ce wannan tafiyan na bari shi kansa da malan yaro ni je na same shi na gwamnati wannan na bar jam'iyyar to kaga tun da na bar pdp kenan na dawo na bar siyasa ma gaba ɗaya a lokacin to da aka zo ana tattafiya ya ina za a yi sai na ta to ai barin siyasa ma a lokacin ba daidai bane dole mu san yadda za a yi mu tabbata mun kada wannan Jonathan din sai na shiga CPC to dalili kenan eh, da CP ne MPR PDP da suka wargare wannan a ah, ni ban shiga APC daga daga PDP daga CPC na shiga eh, na shiga APC yawa na shiga APC kuma Allah da ya kwansa mm. akai gwagwarmaya mm. muka taimaka yau nasiru rufai shine gwamnan jihar kaduna kuma tun dama ni na shiga ne saboda janar buhari to duk da dai guri ya kore eh, ya kore ma mm. amma a gurguje nan mm. ka daɗe wannan gwamnatin ta jihar kaduna mutane na ganin kaman tafiyar akwai takon saka bayan kuma an ga kai kana ɗaya daga cikin wanda ya isa a faɗi su suka kawo malam nasiru kan kujerar shi to a gaskiya wato in ka duba ni na yi maganganu da yawa kuma na ba da shawarwari har ma ya kai ga an samu rashin eh, fahimta tsakanina da mai girma gwamna eh, har ma na sauka daga mukami da aka bayan na state caucus na jam'iyya don a gaskiya wato eh, akwai abubuwan da malin ke wanda ke dole su ya gyara ba zai yiwu ana tafiyan siyasa ba a dinga abubuwa kamar ba a abu na siyasa ya za a yi a ce yau a jihar kaduna mutum biyar ne kawai suke tafiyar da jihar kaduna kuma mutane biyar nan za ga cewa a cikinsu ba ma akwai 'yan jiha ne a ciki sai abin da suka ga dama za a yi to akwai kurakurai da yawa da yake ba lokaci ba zan faɗa ba ni ne fata na shi ne shi ne gwamnan jihar kaduna a yau muna mishi fatan alheri duk shawarwarin da ya kamata mu bashi mu riga mu bashi amma kamar yadda ya gaya mun kamin na bar chairman na caucus cewa shine gwamna da mataimakinsa su ne jama'a suka zaba saboda haka in ta yi kyau shi ne in ba ta yi kyau ba shi ne saboda haka ni a kullum muna za mu ci gaba da fata ah, da bada shawarwari kuma muna fata irin abubuwan da muke ganin cewa ba daidai ba ne akwai ɗan lokaci kaɗan da ya rage a gyara in ba a gyaran nan ba a gaskiya za samu matsala duk da dai a cikin tandin akwai shauran mai kuma ba mu ma lakuto shi da yawa ba masu kallon mu kafin mu sallama dakta za mu so mu ji wata kalma guda biyu mm. na farko da dan adam zaka ga akasari akwai abin da in suka tuna ya wasu masu daɗi a rayuwarsu mm. me kake tunawa wanda ka kan fi jin daɗi duk lokacin da ya faɗo maka guda ɗaya to a harkar zaman wato abu ɗaya da zanen shi ne lokacin da aka bani wannan aiki a Legas mutane jira sun ce kai kakka kuskura ka wannan aikin za a maka za a kashe ka to alhamdulillahi na je na yi kowa ya mu daɗi ya mu daɗi ba amma shekara takwas da na yi na dawo gida alhamdulillahi na ɗau ma'aikata na jihar kaduna sama da mutum ɗari uku ka taimaki al'umman ka da gaske yanzu a tashin jiragen eh, ruwan Najeriya da manyan kamfanoni akwai yan Kaduna da yan Arewa da ɗauka sama da mutum uku. wanda kai ne sila kai ne ka dasa su yau directors ne manya ne kuma na jin daɗi a kullum na duba sun ce alhamdulillahi na yi komai kishiyan ɗaya bakin ciki a duk lokacin da ɗan adam ya tana da wani abu yakan ji ran shi ya ɗan so su bai ji daɗi ba kakan tana da wani abu wanda kan ɗan ɓata maka rai wanda da ka tana shi sai ka ji ji daɗi ba to akwai su da yawa amma dai guda ɗaya dai da zan iya gaya ma a nan shine eh, yin da muka yi gwagwarmaya a kagwancin canji a jihar kaduna wallah abin bakin ciki ne a ce duk inda muka je yanzu kuka da mu ake kuka da jam'iyya ake to gaskiya bana jin daɗin wannan tafiyan salon tafiyan salon da abubuwan da ake da mutane suke cewa wayo wayo wayo wayo wayo gaskiya akwai tashi hankali Allah sauki dakta saboda dai mun san sati biyu kenan ko mu ce mako biyu kenan muna takura maka hmm. muna maka addu'an Allah ubangiji ya sauke ka lafiya amma a cikin shirye-shiryen mu na gaba na gwagwarmaya domin gwagwarmaya siyasan mun lura tandun dan lakuta mu kai ba ma ishe mu mutsikewa a hannu ba in mun gayyato ka can gaba za ka kara ba mu haɗin kai ka zo mana domin hira da kai abin sha'awa ne. Masha to alhamdulillah insha Allah to a sauka lafiya na masha Allah gwagwarmaya jama'a masu kallon mu da kuma masu sauraron libati a rediyo barkanku mun gode muna muku addu'a kuma Allah ubangiji ya ba ku ladan kallo da kuma saurare.